masu albarka masu sauraren mu na nesa da na kusa muna yi muku barka da dawowa a cikin wannan barnamiji na ilimi da fahimta shine jagora eh mallam muna so mu sani wa'anne irin hanyoyi na suke bi wa'annan mutane li hadmul hadara al-awamil li hadmul hadara to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه إن شاء الله تعالى أكوي أبو نفركو دي كما تندني تنبيه أكنسا shine daular Usmaniya kamar yadda muka yi bayani ta fara ne wato hijira tana da shekara 923 ta ruguje hijira tana da shekara 1342 ba 27 ba kamar yadda muka faɗa a cikin wancan darasi wannan ya kamata a ce an gyara shi to tambayar da bisa ga tambayar da kai abin da ya shafi tambayar da kai shine al-awamil salasa li hadm al-hadara akwai abubuwa guda uku da ake bi don saboda a ruguza al'umma duk ci gaban al'umma abu uku ne da an ruguza su an ruguza al'umma na farko shine kamar da suke cewa khubara da suka bada wannan bayani shine wato tafkikul usra shine a raba wato al'usra a tarwatsa gida mata da miji ya zamanto kowa shugaba ne babu shugaba ba wai kan mace ta yi aiki ba musulunci ya da mace ta yi aiki amma ya za a je a yi aikin sannan wani aiki ne za a yi za a sa hijabi ne a fita sannan kuma ba a bar maza da mata ba su yi gard su kadai namiji da mace sannan kuma babu halwa sannan kuma karbar haihuwa ne ko ko dai a'a wani aiki ne na soja wanda kuma soja musulunci bai da mace ta yi aikin soja ba misali to kaga idan mace ta zamanto tana kula da mai gidanta wanda an na aiki fiye da mijinta kaga akwai matsala in za ta sekretariya ta yi wanka ta sa komai da komai ta sa turare ta kuma yi mishi biyayya ta yi mishi da'a waɗanda suke tarbo ta yi musu dariya in ta dawo gidanta ta tsofaffin kaya ta ɗaure fuskarta ta ci mutuncin mijinta ta watsar da 'ya'yanta to kaga an yi tafkikul usra ya kamata musulunci bai ce mace kar ta je ta yi karatu ba na boko da na addini amma ya za a fita sannan kuma ya za a yi karatun ina fata an fahimci ni sannan wani karatu ne za a yi za ta koyi aikin likitanci ne saboda ta taimaki al'ummar ta ko za ta koyo waka ne ta zo ta ƙara sawa samari su ma su ƙara hinjirewa su bijiri ko ba haka ba tafkikul usra kenan abu na biyu at-taqlil min sha'anil qa'id a nuna shugaba ba komai bane kwanakin baya an mare shugaban kasar faransa kenan wannan kamar model ne tunda faransa uwar demokradiyya ce ya kamata mu ma mu wari shugabannin mu wanda ɗaya daga cikin shugaban majalisar malamai ta wato bangaren izala ta jos wato abin ga yahya jingir shak yahya jingir yake cewa shi bai ma yarda da wannan marin da gaskiya bane tunda su suka ce shugaba ba a yin kusa da juna to kenan wannan marin da aka yi kamar tiyatar ne drama ce don saboda mu mu koyi wannan misalin yace shi bai yarda ma da gaskiya ba wannan marin ya kasance gaskiya kuma ta'alikin sa yana da kyau sosai to kaga wannan kenan at-taqlil min sha'an al-qa'id sai at-taqlil min sha'ani al-mu'allim mai karantarwa sai kaga dalibai a makaranta sun raina malamin su malamin su ba komai bane ko ne malami yana da suna alakwal mushe wanga shege na wanga tambadade na wanga dan iska ne wanga kaza to idan ya zama to mai karantar da kai bai da kima mai karantar da kai addini da mai karantar da kai ilimin duniya ko ba haka ba sannan kuma kuma ba mu ce malamai ba su da kuskure ba tun da ba ma'asumai bane ko ba haka ba sannan idan ya zama to gida ya tarwatsi babu shugaba babu ilimi to ina kuma al'umma al'umma ta ruguji to waɗanda su ne al'awamil as-salasa li hadmi ayi hadara Allah kai mu nasiri amin tuma amin Allah ya saka malan da alkhairi eh mallan sai alwasa'il alhaditha lidabt wa tadlil to waɗannan kuma ana kiran su hanyoyi na zamani waɗanda ake bi dan saboda ad-dagt asalin ad-dagt shine dannawa yadda za a wato tirsasa ku bari mu ce tirsasawa za a tilastar da ku za a tankwara ku za a lankwaso ku sai kun bi abin da ake so can da sun yi amfani da hanya guda biyu hanya ta farko shine an yaki an yaki ku da makamai an zo amma mai kasashen ku hanya ta biyu an koya muku yaren su an sa ku cikin makarantun su to yanzu kuma sai aka ga waɗannan ba sa isa kina an yi amfani da wato yare da kuma makarantunsu saboda a yi setara alma'anawiyya akan hankalinku da addininku da ɗabi'o'inku an yi amfani da makamai da sojoji don saboda a yi wato a mallaki jikinku kenan to yanzu kuma sai suka ga waɗannan ababen yanzu sababbi ya kamata a sabunta su ko a ƙara musu ƙarfi to shine sai suka ƙirƙiro waɗannan hanyoyin za mu bi su ɗaya bayan ɗaya na farko shine wasailul i'lam kafafen yada labarai da waɗanda ake ji kamar rediyo da waɗanda ake kallo
kamar tele kamar TV da waɗanda ake ji ana kallo kamar internet kamar TV kuma tunda TV akwai eh, sakon da za a isar ba tare da an yi magana ba kuma akwai wanda ana yi kuma ana magana to duka waɗannan an yi su ne saboda a yi saitara akan hankalinku duk labarin duniyar zaka ji ta huskar su zaka ji shi ko ka ji shi ta BBC ko ka ji shi ta Deutsche Welle ko ka ji shi ta RFI Radio France International ko ba haka ba eh, da sauransu Rasha yanzu ta buɗe nata gidan rediyo wanda ke magana da Hausa, China ma ta buɗe, Iran ma ta buɗe. To kaga waɗanda hanyoyi ne waɗanda ake bi don a yi isar da wani sako da ake son a isar, a yi wani tiyatar ko matan da suka yi fice ko rab- eh, kallabi tsakanin rawunna ko wani abu saboda wai ana son a yaƙe ku a fakaice. Ka gani ko a arewa 24 saboda a rinka samun fina-finai za a yi yan kwallar goyi muke cima yan kwallar go zane-zane sai kaga an gwado ana magana da Hausa amma mutumin ya sauko kaya irin na Turawa yana magana irin tsari na Turawa duk akwai sakon da ake son a isar cikin irin wannan to ana son a eh, yaƙi addini ta wannan fuskar wani lokaci kuma ana son a yaƙi al'ada ko ana son a isar da wani sako wanda shi mai gidan rediyon na wannan ƙasa yake son a isar masa Allah ya muna Allah ya muna mai kyau mallan sai almanahish al'ilmiya na'am Mhm, su kuma ta wace hanya ce suke bi domin eh ita ma hanya ce wadda tsohuwa ce amma an sabantar da ita baka da izinin ka karanta su da tsarin da kake so su za su baka tsari kuma sai sun kawo maka waɗanda za su baka shawara yadda za a gudanar da shi wannan tsarin kin an gane ko wato abin da suke kira wato sai an yi kul- el- cooperation wato ilimin ka bai baka iya karantar da kanka ko ka taimaki kanka da kanka ko kai mu'amala da wata ƙasa a sai sun baka izini in ma wata ƙasa ce kai ne zaka mu'amala da ita to sai suka aza tsari na ilimi tun daga sai i har professora mu musulmi ne amma babu sallah babu Allah ba a yarda da wani zancen Allah ba kawai ilimi ne za a kara- za a karatu zube ka karanta geography amma ba ka karanta waye kasar ka karanta istuwar amma ba ka karanta waye dan adam a a zo cikin filozofi a ce babu Allah wasu ce a akwai Allah sai kuma a nuna maka ba ma babu babu Allah saboda can ne suke son su karkata kenan babu Allah kuma babu wanda ya dan adam babu wanda ya kasa iskan da kake shaka ana karatun geology amma kuma ba ka waye halicci arzikin da ke cikin kasar ana karatun biology waye halicci rayuwar duk ba a karatun su amma dai ana karatun ita yadda rayuwar take to kaga wannan tsari na ilimi ne wanda yake akwai hatsari mai yawa a cikin sa Allah ya kai mu da tsari Amin.
na'am mallan sai za'atul iktisad shi kuma yaya wace hanya ce suke bi domin ruguzar da wayannan To, eh, dama mun yi bayanin cewa za a wato girgiza tattalin arzikinku. Hanyoyin da ake bi na girgiza arziki suna da yawa. Na farko akwai dokoki da aka aza na sayar da kaya, ƙasa ba ta da izinin ta sayar da kayanta sai dai ta ba wata ƙasa ta sayar mata wadda ta yi mata mulkin mallaka. Na biyu, ƙasa ba ta izinin taimakanta kuɗi an gane ko sai ya zama to akwai kasar da za ta yi mata kuɗi ta bata kuma ita za ta ajiye mata kuɗin ita za ta bata kuɗin sayan kaya ita za ta bata bashi ita za ta ɗaukan mata lamuni a ƙasashe ita bata kai lokacin da za ta ɗaukan ma kanta lamuni ba an gane ko sannan tsari na tattalin arzikin duniya sai suka tsara shi su manyan G20 ƙasa ashirin masu ƙarfin tattalin arziki su suke tafiyar da tattalin arzikin duniya irin yadda suke so kayan da suke son su ɗauki daraja yanzu kaga mai in ana son kasuwarsa ta tashi eh, an san yadda za a yi in ana son kasuwarsa ta yi ƙasa an san yadda za a yi a ɗauke shi banza yadda ba za ku iya ɗaukar nauyin kanku ba to wannan wato za a za a tole iqtisadi kenan ko kuma a ki buga maka kuɗin da zaka biyan ma'aikata da sojoji kaga yi maka juyin mulki abu ne wanda yake mai sauki to kaga wannan hanyoyi ne na za a za a tole iqtisad ko a hana a sai kayanka ko ko a rage ma kayanka kima da daraja wannan duka dan saboda in tattalin arzikin ka ya samu matsala siyasa ka za ta samu matsala gudanar da ilimin ka zai samu matsala komai na ƙasar ka zai samu matsala to wannan hanya ce wadda ake bi don saboda a tilastar da kai dole sai ka yadda in baka yadda ba to shikenan babu matsala kaga ta fuskar kafafen yada labarai a yada labarin da baka son a ji a ƙasar ka dole ka yanke internet da gaugawa ka yanke kaza a ce kuma ka hana eh, dan adam yancinsa ko ba ko ba haka ba a ki baka kuɗin da zaka yi biyan biyan ma'aikata eh, in ka kiya ka ga nan ma zai yi maka juyin mulki abu ne mai sauki dan haka wannan yana daga cikin hanyoyin da ake bi wallahu alam amin Allah ya saka mallan da alkhairi mallan sai wace hanya ce suke bi domin ruguzar da abin da ake cewa kwanciyar hankali kamar za'atul amn To, shi al'amun akwai abubuwa guda uku galibi da su ake amfani ko hudu, ana kiran su wato arrawabit al'arba'a. Duk mutanen duniya abin da ke haɗa su su yi alaƙa abubuwa ne guda hudu. Na farko, addamu, addamu ko annaslu ko alƙabila, jini ko ƙabila ko dangantaka. An gane ko? To wannan suna amfani da shi ta tayar da fitina saboda dan adam yana da alaka da wata fami yana da alaka da wata kabila duk yadda an kai ko ya zama to kabila guda ko ya zama to a'a da baban shi da mamman shi wasu kabilu ne daban-daban ko kakakin shi kabilu ne daban-daban almuhimmu da sai ya akwai wata kabila wadda ya fi dangantuwa zuwa gare ta ko akwai famil da ya fi dangantuwa zuwa gare ta to kaga sai su yi amfani da wannan wannan kuma sun karance shi tun can da akwai wannan yaƙi yaƙi tsakanin masarautu wanda akan kabilanci wasu aka gina shi larabawa ma kansu kafin zuwa musulunci suna da irin wannan mutum ya karkata zuwa ga kabilansa ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa wa hal ana illa min ghuzayyata fa in ghawat ghawaitu wa in tarshudul ghuzayyatu arshudi wa hal ana illa min ghuzayyata yace kai ni ba komi nake ba face ɗaya daga cikin kabilar guzayya fa in ghawat ghawaitu in kabilar guzayyata ta halaka na halaka wa in tarshudul guzayyatu arshudi in kuma ta shiryu na shiryu kenan shi duk abin da kabila ta take so shine yake so ko gaskiya ne ko ƙarya ne shine a gaskiya in kabila ta ce abu ƙarya ne ko gaskiya ne ƙarya ne in ta ce ƙarya ne ko gaskiya ne ƙarya ne in ta ce gaskiya ne ko ƙarya ne kuma ƙarya ne shi dai kabila shi yake bi shi ya sama ɗaya daga cikin shu'ara na larabawa yake cewa la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fin na'ibati ala ma qala burhana ba sa tambaye dan uwansu a lokacin da musiba ta sauko an na'ibat ala ma qala burhana aka abin da faɗi wata hujja da dai sun ji ya ce wayo ku bani hannu to in sun ka zo kawai ba za su diba ba shin shine aka zalunta ko shi ya zalunta shine yafi karfi ko shine aka fiya karfi kawai dai su da abin da suka bukata ina dan uwansu yake su kai hari an gane ko to sai su yi amfani da wannan ta da fitittunu a cikin ƙasa su ce ba kabila kabila ku ba ta mulki ba ba dan kabila kuma ne yake jagorantar kasa a'a shin wai kasar tana tafiya daidai ko ku ba shi ba a'a ba dan kabila kuma ne to idan da za a ba dan kabila ku kasar ta ruguje kana son hakan ga eh haka ne abin da ya kamata a yi ina fata an fahimce ni to kaga wannan abu na farko kenan abu na biyu sai wato abin da suke kira wato at-turab kasa wanda suke kira territoire dama dan adam yana da alaka da kasa tun daga kasa aka halice shi Allah ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ka gari an halice dan adam daga kasa Allah ce daga gare ta muka halice ku kuma daga cikin ta zamu mayar da ku sannan kuma daga gare ta zamu tayar da ku wato wani jinsi na jikin dan adam daga kasa ne amma ruhin sa Allah subhanahu wataala ya sanya masa sai mun fahimci wannan da kyau to sai su yi amfani da wannan kaga sha'ir yace khuliqtu min at-turabi fasirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fi al-khitabi wa udtu ila at-turabi fasirtu fi fihi ka anni ma khuliqtu min at-turabi khuliqtu min at-turabi an halice ni daga ƙasa fasirtu shakhsan sai gani na koma mutum ta'allamtu al-fasahata fil khitabi sai ni koyi ƙwarewa cikin zance wa uttu ila at-turabi fasirtu fihi sai na koma cikin ƙasa kuma ni koma turbaya yace abin mamaki kash ka anni ma khuliqtu min at-turabi kamar dai ba kasa aka halice ne ba ana mamakin komawa ta cikin kasa to sai su nuna ma waɗansu ku kiyaye kasa shi yasa su gwamnatoci abin da suke kula da shi shine territoire an gane ko kenan yanzu kula da wato territoire wurin da ake rayuwa to sai abu na uku al-aqida abinda mutum ya imani da shi musulmi da musulmi aqidar su daya kirista da kirista aqidar su daya bayahudi da bayahudi aqidar su daya da sauran addini na duniya daga nan kuma sai wato al-masalih almasali an kace masalih shine yan tere yanzu misali kasuwanci mu da mutanen China muna sayan kaya gare su amma mutanen China addinin mu da nasu ba ɗaya ba yankin mu ba ɗaya ba launin jikin mu da nasu ba ɗaya ba amma muna iya mu kai musu kuɗi mu sayo kayan da suka yi to kaga kenan wannan su ne abubuwa guda hudu to sai ai amfani da ɗaya daga cikin su don ruguza wata ƙasa shi yasa yanzu a Najeriya babban abin da ake son a tayar da rikici akan shi ko a ruguza ta waɗannan ababe ne guda hudu waɗansu ana amfani da yanki a ce ku yanke ya naku yanki kudu da arewa da arewa musu gabas da wacece da wacece wasu kuma a yi amfani da mi da kabilanci wannan bahaushe ne wannan kanuri ne wannan bayarbe ne wannan ibo ne wannan kaza wannan kaza wanda najeriya tana da kabilu fiye da ɗari uku a tayar da rikici in an ga wannan bai sai a dawo zuwa ga addini wannan musulmi ne wannan kirista ne wannan bamaguje ne wannan arne ne wannan kaza ne in wannan taqiya sai a yi amfani da yan boko da masu kuɗi an gane ko da malamai waɗanda suka lalace sai a ba su wani ɗan abin duniya saboda a hallakar da al'ummominsu malami ga abin da addini ya ce a maida son a karkace zuwa gare shi sawa'an malami ne na addinin musulunci ko na kiristanci ko kuma shugaba a nuna mai ga abin da ake so a cutar da al'ummar shi amma shi a bashi kuɗi da shi da 'ya'yansa su ji daɗi ko kuma a yi amfani da kabilanci a nuna maka za a taimaka ma kabilar ka saboda ta yaƙi wata kabila ko ta yaƙi gwamnati ko ta kafa mulki ko ta yi wani zalunci wanda za su tabbatar su a cikin ƙasa ina fata an fahimce ni ko kuma a'a a yi amfani da addini an gane ko a cutar da mutane to kaga duka irin waɗannan ababe suna bin su ɗaya bayan ɗaya saboda tabbatar da burin su a cikin ƙasa an gane ko ko ya zamanto yan tere ne masu kuɗaɗe yanzu kaga da yawan wuraren da ake yaƙi a ƙasashen musulmai masu kuɗin da ake ba kwangilar gina gidaje da kuma kawo abincin da za a ba yan gudun hijira da taimaka musu su ba su son wannan yakin ya kare shi yasa duk yadda za a yi yakin ya ci gaba su yana gyara su saboda suna samun kuɗaɗen shiga masu yawa ina fata ana fahimta ta Allah kai mu tsari to da haka dai waɗannan su ne ababe guda hudu duk ɗan adam a duniya sai ka samu ko kuna da alaka da ɗaya daga cikin su ko biyu ko uku ko hudu amma bai yiwa a ce babu abu ɗaya da ya haɗa ka da ɗaya daga cikin su bai yiwa a ce jini bai haɗa ku ba da ɗan adam kuma a ce ƙasa bata haɗa ku ba bai yiwa a ce kuma wato aƙida bata haɗa ku ba kuma a ce babu ƴan da ya haɗa ku kuma a ce kun yi mu'amala ba zai taɓa yiwa ba babu shi dole da waɗanda ake amfani kan ruguza kowace irin ƙasa a duniya Allah kai mu da tsari Allah ya saka malam da alkhairi eh malam sai a sharikatul alamiyya al-kubra ta yaya za ta kasance wasa'il hadith al-dabt wa tadlil na'am eh ash-sharikat ana nufin kamar kamfunna an gane ko wanda suke kira society kamfani kamfani to wannan kamfanin abubuwa ne waɗanda gwamnatoci da suke son su bijire sai a yi amfani da waɗannan kamfunna saboda shi kamfani yana iya buɗe reshe a kowace ƙasa idan ka duba yanzu rikicin da aka yi tsakanin america da ƙasar china na kan tattalin arziki yakin da aka yi ta yi gyar economic me ake amfani da shi ana amfani da sharikat yanzu gwamnati sai ta ce maka to in ka yanke alaka da ni ko kuma zan ƙara ma kamfunan da ka buɗa a cikin ƙasa ta fatanci zan ƙara musu jangali kaga akwai matsala zan hana kayanka da kake bugawa su shigo a cikin ƙasa ta kaga wannan wata hanya ce sannan kuma kamfanin yana cikin ƙasarka to hanya ce ta ‘yan ƙasarka da aka ɗauka aiki za a iya rufe kamfanin sai su rasa aiki idan ‘yan ƙasa idan ‘yan ƙasa suka rasa aiki to kaga an sami matsala domin da yawan mutane idan ba su da aiki za su shiga cikin mi za su shiga cikin hanya ta shashanci to kaga an ƙara maka yawan shomaj a cikin ƙasarka waɗanda ba su da wato aiki wanda wannan yana daga cikin matsalolin da duniya take fama da su waɗanda suke haddasa fitintunu daban-daban to sai a yi amfani da waɗannan sharikat waɗanda ake kira a sharikatul alamiyya wato zaka iske sun buɗa a wurare daban-daban kamfanin kwamfuta na wanda ke kera kwamfutoci yana da rassa a duniya wurare daban-daban kamfanin kera motoci yana da rassa wurare daban-daban idan gwamnati ta ɗauki wani abu a ƙasar shi bai yi masa ba kawai sai ce to shi zai ɗauki mataki zai iya rufe wannan kamfanin nasa to kaga wannan hanya hanya ce da suke wannan hanya ce wadda suke amfani da ita saboda mi saboda tilasta gwamnatoci sai sun ɗauki ra'ayinsu don su adda manya-manyan kamfuna waɗanda za su hana su kawo kaya ko su liƙe adadin marasa aiki ya ƙaru a cikin ƙasarka ko kuma a yi amfani da su saboda a yi maka juyin mulki a su zuba kuɗi a yi juyin mulki domin a biya su da arzikin da ke cikin ƙarƙashin ƙasa na 'yan ƙasa. to waɗannan ashirikatul alamiya sharrin su yana da yana da hatsari don su suka kawo al'aulama abin da suke kira mondialization ko globalization suke kula da tafiyar da kasashe a duniya internet yanzu ta shiga a ko ina a duniya su suke mallakar ta kenan za su iya yada abin da suke so a cikin kasar ka ko kana so ko baka so tattalin arzikinka ya ginu akan waɗannan kamfunna na kasashen duniya idan ka ce zaka dauki wani mataki a kasar wanda basu yarda ba to kai ke da kasar su ke da kamfunna sai su rufe kamfunna idan tattalin arzikin kasar ka ja da baya zaka sami matsala kinan doli zaka yi biyayya a cikin irin abubuwan da suke bukata ta wannan kuma kamfunnan za a yi shigowa da makamai waɗanda za a yaƙe ku ko a haddasa muku tawaye a cikin ƙasa amma da suna an kawo kayan aiki ne a cikin wannan ƙasar taku Allah kai mu tsari amin Allah ya saka mana da alkhairi mallan sai almunazzamat alalamiya wal ahliya su kuma takaka za su kasance كانت وسائل الحديثة للضغط والتدليل to almunazzamat al'alamiya abin da ke kira ONG ko organization shine kamar kungiyoyin taimako to akwai wato na duniya kungiyoyin taimako na duniya da ake yi ba wai bature ya buɗa su bane don ya kawo mana kuɗi mu ci amfani ko ya abin ga a'a abu na farko za a koya muku noma ne don ku ci gaba da rayuwa kaɗan kaɗan ba za ku iya ɗaukar nauyin ku irin yadda ya kamata ba sannan kuma saboda don ku ci gaba da rayuwa don a bautar da ku kenan ana buƙatar bayi a duniya an gane ko sannan kuma za a san sirrin ƙasashen ku an san ba ku iya ɗaukar nauyin kanku domin alamun ƙasa ta ci gaba shine tana iya ɗaukar nauyin kanta ba tare da ƙungiyoyin taimakon kai da kai ba amma idan kungiyoyin taimakon kai da kai suka yi yawa a cikin ƙasa ya nuna ƙasar ba ta iya ɗaukar nauyin kanta kenan sai an taimaka mata to sai a shiga sako-sako lungu-lungu an gane ko ƙauye-ƙauye wanda hatta da gwamnatocin ƙasashen ba su da labarin mi yake faruwa a cikin waɗannan yankuna sai a je a shibka abin da ake bukata ina fata an fahimce ni ta wannan hanyar kuma za a buɗe gidajen likitoci na taimako waɗanda za a buɗa amma kuma su ba akan addinin ku suke ba idan kun ce a liƙe likita idan kun ce a liƙe wuraren ibada su likitocin sai a ce to a liƙe likita don ba su zama ba su yi ibada in kun ce a bari za a yi muku magani amma za a ci gaba da da'awa ta addinin da ba shi ne kuka yi imani da shi ba to waɗannan munazzama cikin wato al'alamiyya suna aiki dan wannan su kai rahoto a cikin ƙasar ka wanda baka da labari wanda yana haddasa fitintinu daban-daban wanda kuma duk wanda yake samun labarin duniya ya san abin da suke aikatawa al munazzamatul ahliya wato waɗanda 'yan ƙasa suka buɗa su ba na turawa ba to su akwai na addini akwai wanda kuke kula da aikin taimakon kai da kai mafi yawancin waɗannan da kuma annaqabat abinda ake kira sandika 'yan kwadako da na ƙasa da wanda ba na ƙasa ba su suna taimaka ma ƙungiyoyi na 'yan ƙasa kuma suna taimaka ma 'yan kwadago na wata ƙasa misali an gane ko ba don komai ba saboda su zamanto suna da ta cewa a yaƙi gwamnati idan gwamnati tana son ta ɗauki wani mataki ko da mai kyau ne ko da ba mai kyau bane muna iya cewa wanda ba mai kyau wanda zai kai ƙasa gaba to waɗannan munazzamat kin sai su yi ca shi yasa sai a ce to ga 'yan kare haƙƙin ɗan adam sun fito sun yi magana wa ke taimaka ma gwamnati gwamnatin su suka azata da yaren su ake magana wa ke taimaka ma 'yan kare haƙƙin ɗan adam da 'yan kwadago su yaƙi gwamnati su ne suke ba su kuɗi shi yasa shi ɗan kare haƙƙin ɗan adam da ɗan kwadago kafin ya kare ƙasarsa sai ya yi ƙoƙarin karewa suke zuba mishi kuɗi ya ci gaba da gudanar da ayyukansa domin idan ya ƙi yin aikin da suke so a cikin ƙasa kenan me zai faru abin da zai faru shine sai a daina zuba mishi kuɗi sai ta ruguji shi yasa kake ganin wani lokaci suna saba ma addini su saba ma kasar su su saba ma al'ummomin su ba mun ce kuma dukkan su haka suke ba amma babban garadin da ake yi haka kungiyoyi wanda suke su kula da addini misali suka ce an sa sabani tsakankanin su kungiya ta addini da ta addini ba kun ce duk addini guda kuke yi ba to ku yi kokarin kowace kowane yanki da adda matsala ko rarraba wane ya dauki yanki kaza wane ya dauki yanki kaza wane ya dauki yanki kaza ko ko wane ya ɗauki fage kaza wane ya ɗauki gina rijiyoyi wane ya ɗauki gina masallatai wane ya ɗauki taimakon marayi wane ya ɗauki kaza a'a sai zaman to yanzu abin da ake sa akan su at-tadarub wannan kungiya ta nuna wannan kungiya ta addini ba komai bace kuma aikin da take yi ma ba aiki bane kamar wani yana ma wani aiki ne ba Allah yake ma aiki ba kamar kai yanzu in ka ce wani bai bai ma musulunci komai ba kai yake ma aiki ko ko neman yarda kai yake yi kenan maimakon ayi at-tanafus ayi riganganto an gane ko al-mahmud wanda yake nagari sai kuma a ba shi ake yi ba a yanzu kowace tana son ta rusa wata ne sannan ta yi aiki ba muna son ba kungiyoyi na addini su rusa juna ne a'a muna son ne su yi mi su yi aiki kowane ya kama ya taimaki ya yi fatan kowa ya ga ya kawo tashi gudunmuwa amma sai kungiyar ma ta koma kayan neman wato abin duniya a wajen waɗansu wani sai ga ya buɗe kungiya shi na a shugaban kungiyar shi a sekretar shi a trezore mai ajiye kuɗi kungiyar ta mutum guda ce shi kawai shi kadai shi ke kula saboda in adadin kungiyoyi yayi yawa to a wajen rijayar da ra'ayin addini sai turawa su yi amfani da su kungiya ɗari da takwas sun ce ba su yarda ba kungiya bakwai sun ce sun yarda to kenan addini ya kuma kamar siyasa wato kenan yanzu adadin kungiyoyi za adibi ba adadin menene addini ya ce ba da za a samu kungiya dubu ɗari tara da tis'in da tara su zo akan kuskure guda ta zo akan abin da ya dace da alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanne za a aiki da shi guda za a aiki da ita to amma yanzu ana son a maida yadda fati fati suka yi yawa to haka kungiyoyi na addini suka yi yawa kina a zabi mafi yawancin kungiyoyin addini kawai alhali kuma wasu kungiyoyin sai ka iske ma ba su da mutane da za a haɗa kungiyoyin kungiya hamsin sai ka iske wata kungiya guda duk ta fi su mutane in ba ta nan za a yi to hakan ga kuma su kansu kungiyoyi na siyasa sai aka yi su da yawa saboda kowa shi na son shi samu maciya a yi mai dan deji a yi mai dan wani matsayi sai kuma a'a yanzu adadin kungiyoyin siyasa su ake hadawa a ba da sakamakon ƙuri'a ba yawan mutane ba saboda in an ce fati ɗari sun tafi akan kaza to fati biyu sun tafi akan kaza yana yiwa fati guda ya fi fati waɗannan ɗari jama'a amma yanzu sai aka kuma a adadin jam'iyyu ake ɗauka a bada sakamakon ƙuri'a a waɗansu wurare ba wai wa adadin mutane ake ɗauka ba to kaga waɗannan hanyoyi ne su ma da ake bi wajen wato batar da mutane da kuma wato a tilasta mutane sai sun bi abin da waɗansu mutane suke so can kafirai waɗanda a can zamani a waɗansu wurare wallahu alam Allah ya samu dace mallan sai alkawani ne la'amma na'am wa'anne irin kawani ne suke aiki da su ko suke amfani da su wajen ganin sun jagoranci al'umma Na'am, to waɗannan ana kiransu alkawaninul amma ko alkawaninul alamiya. Su suke turawa aza dokokin da duniya za ta tafi a kansu, sai sun ka zamanto sunna'ul qarar. Su suke wato kamar tabbatar da dokar da suke so a duniya. Su suke yin kotu ta hukumtar da shugabannin ƙasashen duniya. To waɗannan dokokin su da suka yi su suna za su tsara yadda suke so. Mutumin da suka ce nagari ne nagari ne. mutumin da suka ce ba na gari bane ba na gari bane idan kana son al'ummarka to sai a ce kai dan kaza ne a kama ka a kai ka can a yau ka hukunci idan ka ce kana son turawa ko da kana kashe mutane kana satar arziki kana barin ana satar arziki da kai da magoya bayan ka sai a ce kai mutum na gari ne to kaga su suka kirkiro waɗannan dokoki da majalisu na duniya wanda baka ganin ana kai shugabannin nan su sai na kasashen musulmai sai na kasashen afirka sai na kasashen da basu ci gaba ba amma baka taba jan an kai wani shugaban kasa ba na wata babbar kasa ɗaya daga cikin manya manyan kasashe na duniya a waɗannan kotun a ce za a yi masa shari'a to kaga wannan ba da kariya ne ga mabannata ba da kariya ga 'yan tawaye na duniya ba da kariya ga waɗanda suka ruguza ƙasashensu a te can a kare su a kotuna na duniya amma mutumin da ya makasarsa aiki sai a ce ba na gari bane a kulle sa kaga an kulle Castello na kasar Liberia an kulle Bagabo yanzu kwanakin nan ne aka sako shi bayan sun ga sun cimma burin su sun raba shi da mulkin kuma wanda suke son ya hau mulkin ya hau mulki kaga abubuwa ne da suke faruwa yau da gobe da haka dai wanda suke so shine dokoki za su taimaka ma wanda ba sa so shine dokoki ba za su taimaka masa ba kamar yadda wanda ya koyi yaren su shine dan kasa cikakke shine ke da yanci a cikin kasa shine ya kamata a tallafa ma da biya shine ke da komai wanda bai iya yaren su ba shi ba dan kasa bane shi ba komai bane shi bai iya amfanin al'umma gashi nan dai yau da gobe kana ganin abubuwan suna bayyana ɗaya bayan ɗaya sai ya zamanto su ne suke wato aza dokoki domin su yi tahakkum su samu iko ala qarari masiril umam su ne za su tabbatar da yadda duniya za ta kasance wato makoma al'umma ma kamar a hannunsu take ba a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take ba sannan kai baka da izinin ka aza doka a kasar ka ko ko kai abin da kai zai kai ka gaba sai dai ka jira su su baka abin da suke so kamar yadda wani malami yake cewa wato al-kuffar yukhattitun wal muslimun yunaffizun al-kuffar kafirrai yukhattitun suna tsayawa su tsara ƙato na can bature kafiri bakin flash wato bakin teku ko bakin wurin ruwa ya sha giya ta tulp yana rungume da karuwa sai ya tsauki sakarda ya rubuta mi yake son a yi a kasashen afirka da na musulmai sai ya turo ma shugabanni su zaka suko su tabbatar da abin da yake so a cikin kasashen su in can da su suke nan su suke rubutawa su suke kula da zartarwa yanzu su suke rubutawa suna bayarwa kawai a zartar to wannan karar su ne suke son su tabbatar da su za su tabbatar da makoma ta al'ummomin duniya wanda kuma shine abinda waɗanda suka san addini su suke da tunani da hangen nesa ba su yarda da wannan ba Allah kai mana mai kyau amin Allah ya saka malam da alkhairi malam sai abin da ya shafi at-tahalufat al-iqtisadiyya wal askariyya na'am idan aka ce at-tahaluf shine wato haɗin kai at-tahaluf shine haɗin kai an gane ko at-tahaluf shine haɗin kai al-iqtisadiyya wanda yake da alaka wato da tattalin arziki wanda yake da alaka da tattalin arziki to yanzu in ka diba sai ka iske turai ta yi abin da ake kira union européen an gane ko to wannan union da aka yi haɗin kan turai ba haɗin kai bane na siyasa kai tsaye amma haɗin kai ne na tattalin arziki yadda tattalin arzikin turai zai ci gaba to ya mi yasa suke wannan sai suka kinkiro wannan ka'ida ta Shanghai in kana da passport kana iya shiga kowace ƙasa kake da bukata kaya sai aka yi yarjejeniya yadda tattalin arzikin turai zai ci gaba aka yi kuɗaɗe iri ɗaya bai ɗaya waɗanda yadda arzikinsu zai ci gaba aka yi kuɗaɗe masu ƙarfi waɗanda sun fi ƙasa sun fi kuɗaɗen afirka ƙarfi yadda tattalin arzikin turai zai ci gaba amma ku naku a'a to wannan at-tahaluful iqtisadi kenan kuma aka yi shi yadda a'a idan nace ban sayan kayan ƙasa kaza to duk wanda ke cikin wannan yarjejeniya ba zai sayan kayan wannan ƙasa ba kenan kaga yanzu misali ina da uranium ina da mai in ina gaba da da ƙasa ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen to duka an haramta musu sayan kayana me yasa suka yi wannan saboda ruguza tattalin su arzikin kasashen Afirka tunda su suke da arzikin mafi yawancin kasashen Turai ba su da wani arziki a cikin kasa to amma idan aka ce kai kace ba ni sayar ma kasa kaza sai a ce to yanzu muna da yarjejeniya cewa duk kasar kasashen da ke cikin wannan yarjejeniya ba za a sayar ba za a sayar ba to kaga wannan hanya ce shi ma na a tilastar da kai sai ka sayar ma wanda yake son saye gare ka kuma da kuɗaɗen da yake son ya saye gare ka mun fahimci wannan sai at tahalufatul askariya wato a haɗin kai coalition ake kiran shi wannan coalition kin ana yin shi na tsaro yanzu misali idan kai yaƙi ƙasa guda a cikin NATO kamar kai yaƙi ƙasashen NATO ne a ƙasar America akwai United States wato kamar jihohin da suka haɗe domin state ana nufin jihohi United waɗanda suka haɗu wato abin nan Estados Unis kenan sai ya zamanto idan ka kai jiha guda hari ka kai ma Amerika hari kai ba ma jiha ba mutum guda na Amerika idan ka zalunce shi ko ka cutar da shi to kamar ka kai ma Amerika gaba ɗaya hari ne to haka turai idan ka kai ma ƙasa guda hari ta NATO kamar ka kai ma duk ƙasashen da ke cikin NATO hari ne kenan yanzu sun ba kansu kariya mu kuma idan Afirka ce an ka kai ma kowace ƙasa hari ta kaɗai ce aka kai ma hari ƙasashen Larabawa duk ƙasar da aka kai ma hari ita kaɗai ta aka kai ma hari ƙasashen musulmai duk ƙasar da aka kai ma hari ita kaɗai ta aka kai ma hari sauran sai dai su koma suna kallo su zuba ido amma su idan aka kai ma kafiri guda hari an kai ma ƙasashen su hari ne gaba ɗaya to wannan sun yi shi ne saboda su hana yadda za a yi a kai musu hari ina fata an fahimci duk da yake ana ganin NATO America ce take jagorantar ta saboda kan Rasha ta samu iko ga ƙasashen Turai tunda su ne masu ƙarfin faɗa aji ko ne na son ya samu wurin da zai samun wato yankin da zai mallaka a duniya sannan kuma ya samu wuraren da zai tabbatar da tattalin arzikinsa kuma ya samu wurin da zai rinka makamashi da ya kare ya sayar da su a rinka yaki da su ya ga karfin su kuma bayan yayi waɗanda suka fi su karfi an gane ko shi da suke kira gear forward wato abin nan alharbu albarida an gane ko suna kiransa cold war wato cold war world shine kamar yakin duniya wanda ba Amerika da Rasha suke fuskanta shi ba kai tsaye amma su suke bayar da makamai suke sa yaran su da kasashen da suke son ayi yaki aje ayi yaki a Suriya yan tawaye Amerika tana bayan su gwamnati Rasha tana bayan ta kowane ya ba wani makamai ayi yaki su samu arzikin mai na kowane yanki su ɗiba sannan kuma sun sayar da makamai kuma a kashe mutane kuma a ga tasirin waɗannan makamai kafin radda za ta ɓace tsakankanin su su kabara su buga kenan a dami Allah kai muni tsari
Allah ya saka malam da alkhairi malam can baya kun yi magana akan alhisar na'am to menene hisar kuma anwa alhisar na'am to shi alhisar alhisar ana nufin takunkumi an gane ko ana cewa al-ihsar ana cewa al-hisar takunkumi to shi takunkumin nan kala biyu ne akwai takunkumi wanda ake gani akwai takunkumi wanda ba a ganin sa misalin takunkumin da ake gani a hana ka yin wani abu a sa makami yanzu kasashen musulmai da na afirka in ka diba mafi yawanci akwai sojojin kasashen waje a cikin waɗannan kasashe in ma babu akwai na majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya wa yake kula da ita su ɗin ne waɗannan kasashe ina fata an fahimce ni wato abin da ake kira munazzamatul umamul muttahida wannan umamul muttahida ƙasa biyar ne suke juya ta su ne wasu droit de veto droit de veto veto kenan wato shine cewa da ƙasar Amerika, da ƙasar Ingila, da ƙasar China, da ƙasar Faransa, an gane ko? Da ƙasar Rasha. Waɗanda ƙasashe guda biyar su suke da durwa da veto. Mene ne durwa da veto? Kujera hawan naki. Sai suka ba kansu bayan ƙare yakin duniya na biyu suna da kujera hawan naki. Sauran ƙasashe yanzu Afirka tana da ƙasa hamsin da hudu, amma ba ta da durwa da veto ko guda. ga mu nan a haɗa mu mu hamsin da hudu ba a yaba mu veto amma faransa tana da veto ƙasa guda ce to me yasa suka yi haka durwa da veto kinan saboda duk ƙasar da an ka ce an faɗo da ba sai ta ce bata yadda ba kenan in bata yadda ba kamar duniya ce bata yadda ba amma mu babu ne izinin mu hau kujera kawan naki to kenan ina zancen yanci da ake zance kaga babu zancen yanci saboda ita rasha akwai kasashen da take kariya a can kenan su ba da su ake zance ba in an taba dan gidanta ita ce za ta yi wasu tsayi faransa in za a taba nata enteri da kasashen da ta yi mulkin mallaka su in ta ce eh su ma haka nan na ingila kasashen da ta yi mulkin mallaka su ma in ta ce eh haka nan na america tana da karfi kuma ta yi ma liberia mulkin mallaka in ta ce eh to ita ma liberia haka nan na ta ce ko ta ce ko bata ce ba haka nan na abinda america ta faɗa to kaga wannan shi na droit de veto da suka kirkiro don saboda su yi hisar ga siyasa ta duniya suke ɗaukan matakin da suke so a duniya in su biyar sun kace sun yarda to sauran kasashe tattakata ba su da abin da za su yi la haula lahum wala quwwata illa billah ba su da wani abu illa su bi abin da su waɗannan kasashen suka wato tabbatar da shi ina fatan an fahimci wannan da kyau to akwai hisar kuma al-iqtisadi shine wato a samu takunkumi na tattalin arziki lokacin da Gaddafi ya bata da kasashen turawa an sa masa takunkumi na tattalin arziki jirgi baya sauka jirgi baya tashi iyakoki suna like ba a sayar musu da kaza ba a sayar musu da kaza kasar ta zama to cikin takunkumi duk da takunkumin kuma Allah ya taimake shi ya ci gaba da mulkin nasa dan ba takunkumin turawa ne yake hana mulki ba da Allah ya so sai da aka cire masa takunkumin sannan kuma mulkin ya tafi dan a nuna cewa takunkumi bai hana mulki kasar Cuba shekara arba'in tana cikin takunkumi kuma tana ci gaba da mulkinta kuma babu wata matsala sun sun ci gaba saboda mi saboda wannan ba shi ke nuna takunkumi su ba shi ke sawar mulki ya ruguje sai in Allah ya so mulki ya ruguje mun fahimci wannan da kyau sannan akwai takunkumi na sojoji sai a zo a jibge sojojin wata ƙasa a cikin wata ƙasa idan kuka kiya sai a sa muku yan tawaye idan yan tawaye suka zo suka yi yaki sai gwamnati ku da kanku za ku nema sai su zo idan suka kore yan tawaye kuma sai su ci gaba da kashe mutanen ku ko su ci gaba da ba yan tawaye makamai su rarraba muku tawaye da in gudana gare ku yanzu a ba kabilu da dama sai zaman to kasa ta koma yan tawayen ta in guda ne wanda su turawan suka so su fitar to yanzu sai zan yan tawaye goma ko bakwai waɗanda sun fi ƙarfin gwamnati ƙasar sai ta zama to ga ta ga kamata sai su rinka amfani suna shiga cikin yankunan da suke so tun da gwamnati bata san abin da ke faruwa ba ta ɗibi arzikin da take bukata to don haka a takaice akwai hisar na kuma wato abin da ake kira al'ilmi hisar wanda ya shafi karantarwa wanda misali yanzu idan muka duba eh, kamar ilimin da ake karantar da mu har yanzu mun kasa kera komai tunda an kai mana mulkin mallaka amma ba mu iya kera allura an koya mana mathematics an koya mana physics an koya mana shimi duka waɗanda abubuwa an koya mana su amma har yanzu ba mu iya kera komai ba saboda an samu na takunkumi na gane yadda ake kera waɗannan ababen ina fata ana fahimta ta illa dai ga munan dai sannan an samu na hisar na ma'ilimtanmu ba za mu iya amfanuwa da su ba yanzu kaga duk wanda yake da ilimi cikin kasashen ku an ka gane in ya tafi can ba zai dawo ba su za su rike shi in yana da mata su rike shi da shi da matarsa in bai da su bashi batura sun kare da shi an gane ko sannan akwai hisar da suke sawa na al-iqtisad na tattalin arziki a hana a sai kayanka a duniya saboda ba a yi tare da kai yanzu america tana nan tana hana a sai mai na kasar iran saboda suna da mushkila ta siyasa da su sannan akwai al-hisar kudaden su sun sa su ne suke da karfi idan ka kiya sai su hana kuɗaɗensu su shiga ƙasarka don kuɗaɗensu ne da su ne ake auna kuɗaɗe a duniya ba wai zinariya ce ba tun da rasha ta so da zinariya za a aura ƙarfin kuɗaɗe a duniya sai amerika ta ce a ai da dola kafin ɗan wucin gadi ko da aka fara da dola yanzu kuma sai dola ya zama to shine wato kuɗin duniya kaga yanzu zinariya ba yanzu da kuɗin amerika ne ko ka ki kuka so sai kai aiki da dola kuma sai sun ci riba akan ka dole zaka canza ka karɓa su suke cin riba ta fuskar canjin da ake ma dola a duniya to idan kuma suka hana ma kuɗin su sai zama to ba a yi kasuwanci da kai wanda kaga Buhari dole yanzu a ƙarshe sai da ya koma kuɗin Najeriya ma'ajinta ba da dola zai ajiyewa ba da kuɗin China zai aji ya gani ko na samun sarari saboda dole ta yi wuya an rasa ta ba a iya samun ta balle kuɗin ka sun koma kamar shara kamar tattaka kamar baraguzai ba za ka iya cira ka sabu kuɗin su ba balle ka je ka sayo nakan kuma ba su da kima to ya za ka yi to kaga in muka diba hisar akwai shi ta kowace fuska ta fuskar shari'a wanda duk bu su yarda da shi ba sai su sa a kama shi kaga an samu ka takunkumi na ta fuskar shari'a fuskar karantarwa an sa takunkumi fuskar zamantakewa an sa takunkumi ana na ana cewa kabila kaza ta yi kaza kabila kaza ta yi kaza ta fuskar siyasa an sa takunkumi ta fuskar yan kare hakkin dan adam an zo an samu kodin da so ko da abin da kake so na alkhairi na sai a ba su kuɗi a ce su je kasu yarda ta fuskar yan kadago an sa takunkumi ta fuskar menene babu wata hanya wadda za ka bi yanzu ne in ka tsaya ka duba sai ka duba kaga suna da takunkumai da suka sa to wannan shi ne ake kira alhisar an gane ko ambargo wanda sun sa shi sun rige sun sa ambargo sun sa takunkumi a duk abin da za ka yi ko za ka sayar ko za ka karanta ko za ka mi ko za ka mi suna nan suna rike suna kiyaye da kai ta kowace fuska amma wannan kuma bai hana Allah ya nuna ikonsa don canji Allah yake kawo shi babu wata ƙasa wadda ta so wata ta ci gaba cikin su guda biyar din nan kuma gashi sun ci gaba Amerika ba ta son Faransa ta ci gaba ba haka ba ta so kuma Allah ya sa Faransa ta ci gaba ko tana so ko ba ta so Faransa ba ta son Amerika ta ci gaba Amerika ta ci gaba ko tana so ko ba ta so Faransa ba ta son Almaniya ta ci gaba ko tana so ko ba ta so Almaniya ta ci gaba Almaniya Jamus ko ba ta so ko tana so Faransa ta ci gaba Farasha ba ta son Amerika ta ci gaba Amerika ta ci gaba Amerika ba ta son Rasha ta ci gaba Rasha ta ci gaba Amerika ba ta son abin nan Britaniya an gane ko wadda ta yi musu mulkin mallaka wadda suka yaki da ita har ta kona White House daga baya ta ba su yancin su ko ba haka ba ba ta son ta ci gaba kuma yanzu America ta ci gaba Britania ba ta son America ta ci gaba kuma America ta ci gaba ta zamanto ita ce uwa a duniya a yanzu ba yadda za ta yi da ita ina fata an fahimce ni haka dai ne kowace ƙasa daga cikin su ba ta son wata ta ci gaba kuma ta ci gaba din mi za a yi saboda Allah yake ba da ci gaban din canar da ba su so yanzu gashi nan yanzu ta zama to musu matsala to sai zaman to cewa a'a shi ci gaba abu ne wanda a hannun Allah yake idan ya so da asbab sai ya taimake ku amma Allah ba zai taimaki mutanen da suna zaune ba ba su da kyakkyawan niyya suna kashe junansu ba sa son junansu suna amfani da ɗansu hanyoyi wajen cutar da ƴan uwansu sun fi son kafiri da ɗan uwansu musulmi ko sun fi son kafiri da ɗan ƙasarsu in ma ba musulmi bane waɗannan mutanen ba su shirya ma ci gaba ma kwata-kwata Allah ya kyauta. Na'am.
Allah ya saka malam da alkhairi game da wannan bayani malam sai dirasatul mustalahat na'am eh su kuma za mu cewa game da wannan mustalahat to al mustalahat ita ce kalima wadda an ka aza don ana bayanin ta akan wani ilimi wannan mustalahat kin shine abin da nake so in ja hankalin yan uwa dalibai da masu da'awa da kuma musulmai gaba daya cewa dirasatul mustalahat suna da muhimmanci in ka ji wata kalima ana amfani da ita a kafafen yada labarai ko ana amfani da ita a makarantu a matsayin ilimi ya kamata ka fahimce ta me ake nufi da ita a ilimin ba wai a cikin yare ba a ilimcin me ake nufi da ita to wannan zai taimaka mu mu rinka gane sharri da dama domin mustalahat kala biyu ne mustalahat da suka fito daga wajen turawa da mustalahat wanda mu muka kirkira su to idan namu ne mu duba mu gani wanne ne an mai kyau wanne ne bai da kyau idan nasu ne mu diba mu gani wanne ne mai kyau wanne ne bai da kyau ba mu ce duk abin da ya zo daga wajen su sharri bane ko ba haka ba amma mu dibi wanne ne ke da alkhairi mu dauka wanne ne zai cutar da mu a cikin addinin mu da ibadan mu da zamantakewar mu da dabi'o'in mu mu watsar musu da shi kuma mu bayyana sharrin shi domin in baka san abu ba zaka iya bayyana sharrin shi ba shi yasa karatun yarurrukan su yana da amfani ba wai bai da amfani bane amma yaren mu ma mu karance shi ya zama to mun gwamaya muna iya ci gaba da yarurruka daban-daban ina fata ana fahimta ta to dan haka karatun mustalahat abu ne wanda yake da muhimmanci kuma a can gidan rediyon Bonfere da yake Niyame na yi karatun mustalahat da dama waɗanda kaga yanzu in muka ɗauki mustalah na istimar na cewa istimar kalma ta istimar shine tana nufin rayarwa kuma ta zo a cikin alqur'ani inda wato abin nan qissa ta annabi wato salih a cikin suratul hud Allah ya ce wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha kaga Allah shi ya kage ku da ƙasa kuma ya nemi ku rayar da ita to su sai suka sa ma abin da sun kai ma Afrika istimar alhali ba istimar bane wace rayarwa take kashe mutanen azabtar da mutanen da akai sace arzikin da akai kwace gonakin noman mu da akai ruguza masarautun mu da akai sace mutanen mu da aka kai aka kai su ture suka je suka yi aiki a gonakin su da kuma wuraren gidajen su sace matan mu da akai aka je aka yi ta zina da su metisage to me an ce metisage mutumin da waɗanda suka haife shi ba ba iri ɗaya bane to matan Afirka da aka sata aka kai America aka yi ta zire da su har suka zo suka haihu babu wani yanci babu wani komai wannan yanzu shine wannan shine an rayar da Afirka ina ne rayuwa take a wannan wurin kaga wannan ba istimar bane wannan tadmir ne wa takhrib sai kuma misali mustalah na biyu kamar na at-tabshir cewa an zo da bushara bushara bushara don ai muna bushara da addinin kiristanci mu a wajen mu idan aka ce an ce akwai wani Allah wanda ba Allah ba wanga ai ba zancin bushara bane ya kamata a kira shi at-tansir shi at-tansir wato sawa mutane cikin addinin kiristanci dan mu ba bushara bace a wajen mu to kaga duka irin waɗannan mustalahat kin ana bin su ne saboda an ce ba bushara kaga kai kana tunanin alkhairi ne amma mu a wajen mu wannan bushara ba alkhairi bace sharri ne na duniya da ma da na lahira to kaga irin waɗannan mustalahat kin ya kamata a ce ana karatun su a san mustalah a san waye yi shi ko a wani ilimi ne a akwai shi a wace ƙasa ya taso a wani lokaci a ina ne saboda wannan zai taimaka maka yanzu kaga masu kokarin a a ce tattalin arziki yanzu kaga duk mushkilolin da mu- a Afirka ta fama da su sai a ce saboda tattalin arziki na koko saboda bamu da motoci bamu da kaza amma sai a maida janibin imani gefe da na addini alhali dan adam yana da matsala guda nawa guda biyu janibin ababe na duniya kamar kuɗi kamar motoci kamar kayan kere-kere kuma yana da janibi na matsala na aƙida ta kafirci da munafinci da zalunci da girman kai da ganin kyashi da hasada to duk sai aka ce matsalolin mu sun takaita ne daga tattalin arziki da kuma rashin na'urori da motoci saboda su suna da matsaloli na aƙida da kafirci da luwaɗi da auren namiji da namiji da mace da mace maɗigo da luwaɗi to kaga amma in an ka ce maka bakin matsalar mu ta tsaya ne akan mi wannan matsala ta tsaya ne kawai a bakin abin da ya shafi tattalin arziki kullum sai mu koma tattalin arziki ne ba mu iya komawa fagen imani mu gano muna da matsala ta imani ina fata ana fahimta ta da kuma matsala ta akhlaq ɗabi'o'i mutum bai taimaka ma mahaifinsa bai taimaka ma ƴan uwansa yana fatan turawa su ci nasara akan kafirai yana fatan turawa su ruguza gwamnatin ƙasarsa don saboda shi ya samu wata biyan bukata ta duniya to kaga wannan hanya ce ita ma ta mustalahat ya kamata mu karance su kaga ƙarya ce ake yi ba wai muskila ce ta dukiya gare mu ita kaɗai ba muskilar dukiya ba ita ta dame mu ba muskila ta aƙida idan kana da imani baka zuwa ka kashe wani baka zuwa ka yi kidnapping baka sata dukiyar ƙasarka baka barin kafiri ya zo ya saci dukiyar ƙasarka ba wai muskila ce gare mu ba ta tattalin arziki can da ba mu da arzikin kuma muna zaman lafiya iyayenmu noma suka yi sun zauna lafiya sun aure mata sun yi ƴaƴa masu albarka sun yi komai amma yanzu sadaki sai akai mace sadakin miliyan ɗari bayan wata shida auren ya mutu to ina zance mushkilar kuɗi ce kaga ba mushkilar kuɗi bace auren da aka yi da taro da titi da da da, da sisi an samu ƴaƴa an samu jikoki an samu kama kunne an samu tattaba kunne to kenan mushkilar suna ta kokarin su nuna muna mushkilar mu ga inda take alhali ƙarya suke yi muna muna buƙatar tsarkin zuciya muna buƙatar aƙida ingantatta muna buƙatar bauta ma Allah akan tsarin da Allah ya tabbatas muna buƙatar rabuwa da kaba'ir shirka zina caca luwaɗi maɗigo idan muka rabu da waɗannan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard Allah ce da mutanen alƙarya sun yi imani sun ji tsoron Allah da Allah ya buɗe musu albarkokin sama da na ƙasa haka ya faɗa kan ahlul kitab walau anna ahlul ahlul kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun kaga Allah ce walau annahum aqamu at-taurata da ma abuta littafi sun tsaya da at-taura an gane ko wal injila da injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abinda aka saukar musu ga ubangiji shine alqur'ani la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci ta sama da ta kasa abinda bahaushe yake cewa wato gyadar dogo sama diya kasa diya ce kina ashe rashin imani da rashin bin tsarin Allah shine suka mutane cikin bala'i ba wai kidnapping ba an yi kidnapping na mutum ɗai an amshi miliyan talatin to inda matsalar kuɗi ce ai sai su yi kasuwanci amma sai kaji kuma sun zo sun sake ɗaukar wani kuma an ba su wasu miliyoyi kuma sun je sun ɗan sun ɗauki wani kuma an ba su miliyoyi to da muskilar talauci ce idan suka yi kidnapping suka samu kuɗin kasuwanci su daina kidnapping ɗin mana ƙarya ce ƙarya ce wannan ba gaskiya bane ba matsalar tattalin arziki ɗaya muke da shi ba ba matsalar kayan aiki ɗaya muke da su ba ko na'urori ba matsalar ilimin boko ɗaya muke da ita ba muna da matsala ya kamata mu gyara imanin mu da aqidan mu da ɗabi'o'in mu da halayen mu da zamantakewar mu wannan shine babban abin da ake bukata Allah ya kyauta Allah ya samu dace Allah ya gane da mu gaskiya amin amin eh mallan sai nau'i na siyasa dirasa ta anwa a siyasa mhm.
to akwai muhadara da na yi a gidan eh, TV na Bonfere akan asiyasat nau'i nau'i na siyasoshi wanda kuma eh, abu ne wanda yana da muhimmanci ita siyasa ma kalima ce ta musulunci ba ma kalima ce ta turanci ba duk da yake bata zo cikin alkur'ani ba amma hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahihul Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kanat banu Isra'il tasusuhumul anbiya su bani Isra'ila waɗanda suke jagoranta su su ne annabawa kenan kalima ta siyasa tana nufin jagoranta to amma saboda mafi yawancin masu amfani da wagga kalima suna nufin yaudara shi yasa ake sa tunanin ita siyasa kamar yaudara take nufi a'a daga sasa ya susu siyasatan ka tai ka dauki duk dictionary da kake so ko dictionary na larabci zaka ga ya kawo kalima ta as-siyasa wato sasa ya susu idza dabbara al-amra wa adarahu lokacin da ya gudanar da al'amari to gudanar da shi ko na alkhairi ko na sharri to kaga wannan kenan amma shi alqur'ani wajen yin hukunci da tafiyar da al'amura yana amfani da kalma ta at-tadbir an gane ko yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard sannan kuma yana amfani da kalma ta al-hukm inil hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun da sauran kalmomi da suke rihin hukunci to amma idan muka zo a siyasa ba tana nufin siyasa sai jagorancin kasa ba a'a siyasa ta tafiyar da al'amura ko a gidanka ko a jiharka ko tare da matarka ko tare da 'ya'yanka ko siyasar tafiyar da makaranta ko kalima ce da ta shafi dukkan fage na rayuwa salon da za ka bi na gudanar da wani al'amari to shi yasa za ka ga suna kawo siyasata daban-daban amma a yau babu samun damar da zamu yin amfani da bayanin siyasoshi daban-daban zan dan bada wadansu saboda akwai bayani da ya kamata tun da yau ne ranar karshe na wannan karatu da muke gabatarwa akwai siyasa da suke kira farriq tasud diviser pour régner ko diviser pour mieux régner ka rarraba kanun mutane in kana son ka jagorance su to wannan siyasa sai ana son tsammanin turawa suka kawo ta alhali qur'ani ya faɗe ta fir'auna ma ya amfani da wannan siyasa a cikin suratul qasas Allah yake cewa inna fir'auna ala fil ard وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إن فرعون ألا فرعون على يا يجرمن كي في الأرض أبا ينكسا وجعل أهلها شيعا سيما يدى متاننتا ينكي ينكي ينكي ينكي yan maida su wannan kabila in tace za ta bore ya hada waɗannan kabiloli ya yake ta wannan in tace ya hada da waɗannan ya yake ta ashe fir'auna shi ya fara rarraba kan mutane dan ya ji daɗin mulkar su akwai siyasa ta jawwa kalbaka yatba'aka ka bar karenka da yunwa dan ya bi ka shi ne ake yi muna afirka ba a son mu samu ilimi ba a son mu samu abinci ba a son mu samu ilimi mai kyau ba a son mu samu magani mai kyau ba a son mu samu ga mu nan dai mu zama kullum matsayin bayi wannan siyasa akwai ta shi ne kuma masu kuɗi suke yi in ka bi su shekara hamsin sai ka yi ta ɗan kusa cikin ruwan mai babu wani abu wasu malamai su ma in ka bi su shekara hamsin sai su koya mai ƴaƴansu karatu amma kai ba su koya maka karatu sai su barka da hayaniya to kaga ashe ana amfani da wannan siyasa a kowane fage jawwa kalbaka yatba'aka sannan akwai siyasa da ake kira siyasatu saytara alal jamhur shi ne mafi yawancin mutane su yarda da abin da kake akan shi shi ko Allah ya ce ba jama'a za adibi mai yawa ba wa yake akan gaskiya wa in tuti aksara min fil ard yudilluka an sabilillah in ka bi mafi yawancin mutane za su batar da kai kenan kamar yadda Muhammad Sadat Shanqiti professor na ilmul i'lam yake faɗa a kasar Saudiya a Jami'at Malik Saud yace al ara'u tuzan wala tu'ad ra'ayuka aza su ne aka yi a nauyi nan shari'a ba wai lissafa su ake yi ba yanzu a majalisar Nijar dan an ce yan majalisar Nijar tis'in da tara kashi tis'in da tara sun yarda namiji a namiji mace ta aure mace sai a ce kawai yan Nijar sun yarda an samu kaso guda ya ce a alwadi bai yarda ba bai dace ba to wanne za a aiki waɗancan 99 za mu yarda da su ko kuwa kashi guda to kaga wannan duk hanya ce ta batar da gaskiya akwai siyasa ta ibadatul aql wal jamhur a bauta ma hankali shi na turawa suke so mu bar qur'ani da nafsi mu zo mu yi aiki da abin da hankalinsu da etudikinsu da experience su ta kai su sai a zama dokokin da zamu yi aiki da su akwai siyasoshi daban-daban wato suna da yawa waɗanda na wannan lokacin ba zan samu damar kawo su ba amma in Allah ya bada iko tana yiwa waɗannan siyasa cikin mu ƙara yin muhadara kansu ko wanda ya samu wannan muhadara wato ta a can bonfere insha Allah ta'ala zai saurari waɗannan siyasoshin da ni magana akan su in kuma bukata ta taso ta a sake bayanin su a dan ƙara bayanin su cikin tafsiri a cikin suratul a'raf wajen wa qala al mala'u min qaumi fir'auna atadharu musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak nayi bayanin waɗansu siyasoshi daga cikinsu abu na ƙarshe sai siyasatu khalqul adu ita ce siyasa wadda zamu bayani na ƙarshe akan ta sannan mu liƙe wannan karatun namu khalqul adu shine ka halitta ma mutane maƙiyi to ana amfani da wannan siyasa turawa ya suke yi su halitta su muku maƙiyi ko maƙiyin nan ya zamanto ciki yake ko waje duk ƙasar da ake son a ruguza 'ya'yan ƙasar ake amfani da su waɗanda an waje suna gudun hijira ko waɗanda a cikin ƙasar da take son ta ruguza ƙasar 'yan gudun hijirarta ko waɗanda suka je karatu can sai ta sa su su zamanto makiya ta ba su nationality biyu in sun je can ko nationality in sun je ƙasar su sun yo ɓanna sai su ɗauko jirgi sai su dawo wannan ƙasa siyasa ta kakul adu shine yanzu duk abin da muke son mu yi na addinin mu da na ɗabi'o'in mu da na wane ne sai a ɗauko muna waɗanda sun iya turancin ƴaƴan musulmi ne su zo su huskat ko kare haƙƙin ɗan adam ko kare haƙƙin mata ko ko su wayayi ne sun fi ƙarfin su bi Qur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ko kaza ko kaza suna an maƙiyan al'umma ko su zo su jagoranci al'umma tilas su kawo banna su tafi su khalqul adu siyasa ta ƙasar Isra'il yanzu kaga ƙasashen Larabawa suna zaune ana nan ana nan kawai sai aka zo aka musu ƙasa ta Isra'ila cak da hujjar tarihi shekara dubu uku kakakin su sun zauna a nan. To kaga wannan daula kin malamai sun yi magana akan ta amma a gurguji zan ɗanyi wani bayani wanda malamai suka yi. Na farko shine cewa wannan daulat akwai ishara cewa za ta kafu dan an tambayi Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqidi kadiba cikin Rihlatul ila Baitillahi Al-Haram shin cewa daular Isra'ila akwai dalilai cikin Qur'ani ko sunna da suke nuna akwai ta yace kwarai ku domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi na Abu Hurairah yake cewa la taqumu sa'a hatta tuqatilu al-yahud a kiyama ba za su tsaye ba sai kun yaƙi Yahudawa kenan ku in an ce za a yaƙe su kenan suna da daula ta so da suka fawo da za su yaƙe ta to da yace hatta tuqatilul yahud har sai kun yaƙi Yahudawa ba yana nufin sahabbai ba saboda zai ce to a to ai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake magana ai sahabbai ne yake magana kuma yace hatta tuqatilul yahud a anan da yace hatta tuqatilu yana nufin musulmin da za su yaƙe su da su da sahabbai akan addini guda suke shine abin da ake nufi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta yaqulul hajar wara'ahu wara'ahu yahudi it wato dutsi zai magana wanda ba yahudi yace yallabe bayan sa to kaje ne sai ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai dutsi zai magana ina fata an fahimci ni alhali ya manta da dabbobi suna magana qur'ani ya tabbatar da wannan Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu babu abin da bai ma Allah tasbihi amma ba kwaji to tunda an ce ba ka ji baka sani ba ya za'i ka ce ba sa magana Allah suna magana annabi Sulaiman yayi magana da tsuntsaye yace ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri an sanar da mu da ake magana da tsuntsaye annabi Dawud in shira tasbihi da abin ga sauran abubuwa suna suna karba mishi inna sakharna aljibala yusabbihna ma'ahu bil ashiyyi wal ishraq wat tayra mahshura da tsuntsaye in shira tasbihi suna karbawa ashe waɗannan ababen suna da nasu abu idraki wanda kai baka fahimce shi ba Allah ya bada labari kuma dole ka yarda da shi hatta ya ƙulul hajar kenan in ka kare ta wanga hadisi ka kare ta Qur'ani hatta ya ƙulul hajar har sai dutsi ya ce ya muslim ya kai musulmi Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce wannan yake nuna cewa waɗanda za su fitar da wato Yahudawa daga Makka daga Filistin ba wai sojojin Larabawa bane ya ce ya muslim dutsi zai ce bai ce ya arabi ba kenan al-qawmiyyal arabiyya da ake son larabawa su taru su fitar da yahuda ba za su iya ba lokaci bai yi ba sai in an yarda da musulmi ne za su iya fitar da su ina fata an fahimce ni to sannan kuma sai suka fake da wata hujja cewa ai Allah ya ce ya qaumi annabi Musa ya ce da su ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum ya ku mutane da ku shiga ƙasa wadda Allah ya wajabta muku kenan Allah ya wajabta musu wannan ƙasa su zama a cikin ta sai aka ce a a kataba Allahu lakum Allah ya wajabta muku in kun yi yaki da ba su yi yaki ba Allah bai wajabta musu ita ba dan ya ce fa innaha muharramatun alaihim an haramta musu ita ko kuma fa innaha muharramatun alaihim 40 sana an haramta musu ita shekara 40 to kataballahu lakum kina Allah ya wajabta musu ita sannan ya haramta musu ita shekara 40 to yanzu da suke akan addinin yahudanci bustancanci su riki masallaci ba na almasjidul aqsa domin shi addini ba na jinsi bane ko da ko na gada addini na wa zai yi ma Allah aiki kasancewar wancan masallacin tun zamanin kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana a hannunsu daga baya kuma a hannun manzo sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi bi ibrahima lallazina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu aulan nasi bi ibrahima wanda ya fi cancanta da annabi ibrahim inna inna aulan nasi bi ibrahima lallazina taba'uhu wanda suka bi shi aqidar musulunci kenan annabi Ibrahim ba mushriki bane kuma ba yahudi bane ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima wama kana minal mushrikin bai kasance ba yahudi ba ko ba nasari ko mushriki kenan musulmai su ne kamata a ce sun tabbata sun riki wannan wurin kenan sai ya zamanto cewa hatta ya kulul muslim kenan kataba Allahu lakum ba an wajabta musu ita batun da su ba musulmai bane kenan kuma koko an haramta musu ita a wata qira'a fa innaha muharramatun alaihim ma Allah ya haramta musu wannan kasa ina na sun ka mallaki wannan kasa sai zai ce wara'ahu yadi ta'al wato faqtulhu ka zo ka kashe shi kenan wannan nuna cewa wannan daula amma a gurguje wannan abin yana da siyasa khalqul adu an zo an sa maki tsakankanin kasashen larabawa me yasa aka yi wannan wannan yana da alaka da siyasa ana son jagorancin larabawa ya zama to bai da karfi Amerika tana amfani da wannan idan aka ruguza gidajen Falastinawa a zo a kawo musu kuɗi su tura su je su zo su gina gidajen Falastinawa. Kenan tana da alaka da iktisad, tana da alaka da kabilanci. Larabawa sun fito daga Ismail, Yahuda sun fito daga Annabi Ishaq, ɗanwa da ɗan ƙare ne an sake tattara rikici wato na kabilanci. to don haka dai a takaice wannan qadiya ce da tana da hadari kuma tana da wato salo daban-daban wasailul ilam kullu sai a ce Isra'ila ya kamata ta kare kanta to su kirfalas ina ba su da izinin su kare kansu ba su da izinin su kare kansu su kawai su zama haka na ai ta kashin su kamar kiyasu abubuwa ne wanda suna da hatsari suna buƙatar tarihi da ilimi sai bayani na karshe akramakallahu da ya kamata mu yi yau ne yan uwa musulmi mun ka kai karshen wannan karatu da zamu gabatar sai bayanul khitami na'am shine muna na farko dai insha Allahu ta'ala kinan lokaci na na komawa niyami ya matso insha Allahu ta'ala eh, zan koma niyami kuma karatu wanga dai muhadarat da mun ka dan tsakaro eh, mun rige mun gabatar da iya abin da dai mun ka tsara da izinin Allah mun yawa Allah godiya da ya bamu wannan iko sannan kuma muna kira ga yan uwa cewa wannan aiki ne na dan adam wanga aiki ne na dan adam mantuwa tana iya zuwa kuskure yana iya zuwa ko ba haka ba dan haka ban ce duk abin da na yi bayani ba daidai haka yake a'a ana iya samun kuskure in an samu dalilan kuskure don haka kuskure ne ba wai abu bane wanda za a cewa ɗari bisa ɗari gaskiya ne sannan waɗannan ka'idodi da na ilimi da muka faɗa ba su ke nuna an kai ƙarshen ilimi ba a'a mabuɗin ne na na ilimi ba su hana ka je wajen malamai kai karatu ba su hana ka je kuma a jami'a ka je kai karatu da sauran waɗanda ake neman ilimi mun kawo ta mu gudunmuwa ce wajen haska kama ƴan uwan mu ɗalibai tunda mu ɗalibai ne har yanzu sannan kuma daga cikin abin da muke kira zuwa ga ƴan uwa shi wa'azi ya gadi a taɓo nan a taɓo can a taɓo can tana yiwa yau a taɓo can ka ce da kai ake gobe a taɓa wani shi ma ya ce da shi ake jibi a taɓa wani ya ce da shi ake ba wannan bane abinda muke bukata mu gane gaskiya ba dan mu ci mutuncin wani ba ko mu ci zarafin wani muna fatan da mu da ku duka Allah subhanahu wataala ya karbi waɗannan ayyukan namu ya gafarta muna Allah ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisanta ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولاية ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين